abin da yasa nake neman in sanar da ku dama akan wani bil ne da aka ce za a sa doka a Najeriya kada mutum ya aurar da yarsa sai ta kai shekara goma sha takwas idan bata kai haka ba ya karya doka za a hukunta shi to saboda haka muke nema mu gaya wa 'yan majalisa na dattawa da na ref su sani akwai dokoki guda biyu a cikin constitution na Najeriya doka ta farko akwai yancin dan adam doka ta biyu akwai freedom of religion yancin addini muna gaya wa masu dokoki din mu yan adam ne lallai a mutunta mu ko muna da addini muna son a mutunta shi shine cewa wai kada aurar da yarinya sai ta kai shekara goma sha takwas to wannan ba zai dace da addini mu ba ba zai dace da yancin mu na yan adam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri yarinya tana da shekara shida ita ce ummul mina Aisha ta tare tana da shekara tara aka kai ta gidan miji bayan an ɗaura aure da shekara uku to wannan ya zama hukunci gare mu sai na ya auri yarinya tana tsakanin shekara tara ba ta kai shekara goma don abin da ya bayan sai na abubakar shekara goma ne da wata shida yan waɗansu yan kwanaki kowa ya yi magana cikin addini in ba magana Allah da maganan annabi ba to za a duba sa ta yi daidai da maganan Allah da maganan annabi sai a karba in ba ta yi daidai sai jefar masa kayansa saboda haka muke gaya wa masu dokoki waɗannan abubuwa tun da yake ba sun shafi fidda jini ba ne abin da yake ya shafi fidda jini a musulunci dole sai an haɗa da gwamnati in ji Allah ba za a yanke hannu ba sai gwamnati ta yarda ba za a jefe mutum ba sai gwamnati ta yarda to gwamnatin in bata imani da addini ba kaga ba za ta yarda ba kenan saboda haka muke kiran su a duba mu yan adam ne muna da yanci ko mu musulmi ne muna da addini addini mu bai yarda da wannan dokokin ba kowa ya aure da yadda yake so saboda haka mu musulmi gaba ɗaya muke magana da harshe ɗaya ba mu yarda da abin da zai saba da addini mu ba gaira ba dalili turan da Allah ya aiko annabi har zuwa tashin duniya shi kadai ne annabin wannan al'umma abin da ya faɗa ba a kankare ta da maganar wani mutum kowane iri ne duk abin da ya faɗa ya fi kowa ilimi ya fi kowa hankali ya fi kowa tausayin yan adam balle a ce an aure yadda yarinya tana karama ba ji tausayin ta ba annabi ya kowa ya fi kowa tausayin dan adam saboda haka ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi kuma ya fi kowa asorati maganar da yake daga Allah yake magana sa duk musulmin da yake ya yarda shi musulmi ne ba yana karkashin maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fita to ya fita kenan auren maza da maza ko mace da mace ya matsayin musulmai suke aiki akan wannan batu auren namiji da namiji ai ba a taba yin auren namiji da namiji ba tunda da ake ba ka taba kan taure yana bin taure dan uwansa ka taba ganin jaki yana bin jaki dan uwansa zai masa warwara ka taba ganin zakara yana hawan zakara dan uwansa ai wannan sunan sa liwadi mace da mace mace kuma wannan saba dokokin Allah ne da mace ne take auren mace ai da duniya ta kare wa zai ai hukuma da namiji ne zai aure namiji ai da duniya ta kare wa zai ai hukuma duk haramun ne